بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شيني درسي نهدو زمان أكفو وأن مكي ختم للتاف صفات عباد الرحمن أو أن الرانا تا أشرين دا أكو قوتا محرم هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا دا تاريخ دا أربعين دا تقوس دي دي دا تقوس قوتا بقوي شكرا تا 2026 a masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin Kaduna. Za mu tashi a sifatu sadisa sifa ta shida. Daga cikin sifofin mutanen kirki shine bu'dukum an majalisil batil. Nisantan da suke yi ga dukkan wani wurin zama na barna. Duk wurin da ake ɓarna ba za ka ga mutumin kirki ba. Wal munkarat da wuraren da ake aikata ayyukan laifi wanda shari'a ba ta so. malai ce ƙala azza Allah mai girma da buwaya ya faɗa a cikin siffar ta gaba Ya ce yace wallazina la haduna zura mutanen kirki bayan Allah na kwarai sune wanda ba sa halartar wuraren baɗala. ba za ka gansa a wurin da yake saban Allah ba ne. wa idan marru bil lagwi marru kirama idan kuma suka wuce ta wurin aikin asha to sai su wuce suna masu mutunta kansu marru kirama in ka wuce ko kallon su karka yin suna saban Allah su ma suka ga ko wurin baka kalla ba sun san baka tare da su kaga ka taba wani bangaren hadisin mu marra aminkum munkaran kenan kai amfani da fabi qalbihi mafi karanci to in ka zo karkar a ganka gurin kar kuma ka goyi bayan masu zama a wurin tunda ka san laifi ne malam yace wa min akhlaqi ibadir rahman yana daga cikin dabi'un bayin Allah mai rahama wa jamilu sifatikin da kyawun siffofinsu annahum yunazzahuna anfusahum zaka tadda su yunazzihuna suna tsarkake suna tsaftace anfusahum kawunan su an huduril majalis ta nisantan halartar wuraren zama allati ya'ummu hal munkar irin wurin da barna ta game a wurin akwai wurin da da mutum ya zo kawai an san wurin nan ba wurin da ya kamata a gan shi ba kun fahimta to irin wannan shi yasa ko bakunta ka je zan ba ku shawara ɗaya saboda wani abu da ya faru da mu a garin nasarawa mun tashi kusan murai ashirin da wani abu kusan motoci hudu muka tafi da awa muka yi kwanaki da muka je da awa akwai na limamai da kaza da shiga kauyuka da hudubobi da wa'azuzzuka a fadan sarakuna haka wallahi alhaji adamu muka wata rana mun fita wani daga cikin mutum da da motocinmu muka je ba za mu san me mutan gari ke cewa ba duk mune ne ya mu sai waɗanda suka gayyace mu to wani daga cikinmu ya fita daga hotel ɗin da muke da zai dawo mun ya je wurin yar uwarsa ne gidan wata kanuwar mahaifiyarsa to da zai dawo sai ya hau mashin da ya hau mashin mai mashin din na murna zai dauke shi inda ji inda zai kai sai ga mai mashin din ya bata rai ya dauke shi da ya kawo shi gate din wurin ya sauke shi ya bashi kudin shi sai ya kalle shi ce amma malam yanzu tsakani da Allah hadda irinka yace mene yace malam hadda irinka a nan wurin sai ce tsaya ni bako ne ya ce malam ka tambayi tarihin wurin nan a garin to su wanda suka yi abin ne fikihunsu bai kai ba mu mun ce musu ne su sama mana hotel inda yake da hall yanda ba sai an rinka transportation a ɗibi masu karatu a ya zamto akwai hall a wurin ashe malam gida ne bakin gida in gaya maka yana da mummunan kazamun tarihi mun mun zo za mu program muka ga outcome din bayan da ya saba ba shine da wannan dawo ya tara mai ce jama'a akwai matsala ba me matsala ce kun ji kun ji abin da mai mashin ya ce sai muka kira saya suka ce eh wai ai amma malam mun dauka awa zai gyara wurin muka ce ai ka ji ka wannan wani irin fahimta ce a baibai ba gara ku kai mu kasan bishiya ba to amma kun san da bai zama alkhairi Allah ya ji kansa da rahama wani mutum mai kuɗi a garin yaron ya ce ya rantse da Allah wannan kaskancin an gama shi kan mu sake dawa nasarawa sai ya gina gidan baki sai ya gina hall sai ya gina masallaci kuma duka ya gama dukkan su yanda nake gaya muku ko yau za mu je nasarawa da wasu kai in ma muna tare da kai baka da masauki ga ya mana za a baka wannan gidan ne wakati ne yana nan to Allah ya datar da mu amma kun ga la yashhaduna zura shine ma'anarsa ba sa halartar wurin badala ko a wa yagmuru hal batil ba sa halartar wurin da barna ta lullube shi wallagwi ko wallagwi al muharram da irin wargi abubuwan da suke na wasanni wanda yake na haramun fa qawluhu azza domin faɗin Allah ta'ala da yace walladina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa asalin wato halartar wuraren baɗala. ai abin nufi shine la yahbaruna zur ba sa halartar wurare wanda yake na barna wal da abin da yake barna ne shi ko lalata wala yakshuna majalisahu sannan kuma ba sa halartar wuraren zaman su wala yasharikuna ahlahu kuma ba sa tarayya da masu yin irin wannan laifin fa kulu fil ayati sabiqa a cikin wannan aya da ta gabata a cikin ta zamu amfana da wasu abubuwa da ke cikin ta kamar haka al majalisul qa'imatu ala al ma'asi wal asal akwai wuraren zaman da su sun jinu ne akan saban Allah da laifuka an riga an san gurin kusan kowace unguwa ma akwai irin wannan akwai kwanan da da ka sha kawai hayaki zaka gani dama ka san suwaye masu wurin ko akwai wayan da kwanan da da ka ce za ka ga tana dukar da kai ka san suwa ke a wurin kalbiba kaman wurin da ake zama a zagi mutane giba shine ka ambaci dan uwanka da abin da ran shi bai so ko da abin da ka faɗa gaskiya ne wannan nima da daukan maganan wani a ma wani dan a hada rikici dan annamimanci shine naqul kalamu shakh ila shakh bi qasd al idrar akai ma wani maganan wani dan a hada rikici karkai in suna haka karka zauna a wurin sukhriya da yin izgilanci wa addini ko mutane wal istihza duk kusa abu ɗaya ne da wancan wal da inda ake zama ai ta ƙarya kai mai gaskiya ne ne kai ka wal ghina da wurin da aka mai da shi wurin kada kade wa mushahadatul munkarat da wurin da ake halartar abubuwan da Allah ya hana wal fawahish al fasha allati tu'radu fi shashatil tilfaz irin waɗanda ake bijiro da su a wannan screen da muke gani na TV ai ta kallo da wayoyi ga mayin ya ce wa ajhizatul jawwal da yake malami ne dan zamani ya ce da waɗannan wayoyi da suke hannunmu da suke da ake ganinsu wa gairi dalika da masu wanda ba wannan ba kakai da'ai maka rijista a ciki saboda mene inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula za a tambaye ka kansu ya zaka bata su wa yadkhulu fiha haka ne yana shiga karkashin wannan al majalisul qa'imatu ala tarwij al afkar al munharifa irin wuraren zama waɗanda ake tsaida ake raino ko ake tado da wasu irin tunani karkatattu irin tunanin da na taɓa gaya muku matar da ta yi magana take roƙon ɗanta don Allah in roƙi Allah ya sa na farko ya yadda cewa akwai Allah ta kai shi karatu boko ne to dama bai da islamiyya kin kai shi boko mai kike jira ba inda ake tsammani na faɗa ɗazu in dai baki sa ɗanki ya girmama addini ba to kai ma ba zai girmama ki ba kai ma ba zai girmama ka bai ma san da zai ji tausayin ka ba Nan tsoron Allah ne zai sa ya tausaya ma amma duniyar nan da kake koya mai bata nuna ya tausaya maka ba to shi ne take cewa yaron nan yana ce mata shi fa bai yadda akwai Allah ba A nan Kaduna take tana roƙo cewa ma ta in sa taya ta roƙo to dan Allah ku taya ta roƙon Allah yan tana roƙon Allah ya sa dan ya dawo yadda akwai Allah kuma Allah ya sa a dawo da dan Najeriya ko da laifi dai a kamo shi ya dawo gida to kaga wannan kudin da zuwa kika samu ta islamiya kika taimaka musu aka gina shi akan wannan kudaden wallahi bari ku jini na faɗa zan maimaita ko kasashen laraba za ka kai ɗanka karatu in dai ba saudiya ba saudiya ma ba ko ina ba wallahi ba ka da garantin ɗan nan na garin ina gaya muku gaskiya ina gaya muku ko dai dawo maka kai ɗin kai dinga kafurta kai na ganin ka banzan bazara ko kuma je ibo maka wata fahimtar da kawai addinin ma zai fice ya barta jama'a ki ta tsine mishi kuma ɗanka ba yi in za ka bar ɗaya fita ni sibili ka bar shi ko ya gama digiri na farko ko in ka yadda da hankalinsa da wanda zai tsaya kansa to ya iya zuwa ya digiri din amma gaskiya karanci wanda zai je waje in dai ba madina za ka kai shi ba ko makka irin jami'atul islamiyya irin su uh, uh, wannan ummul qura da sauransu waɗannan ko baka je da kowa ba gwamnati ma za ta yi ma tarbiyyar shi amma kana tsallake nan to ka hada da addu'a ba na ce kar a yi ba ne kar wani ya ce na hana amma dai ni ban gamsu ba saboda cases ɗin da na gani wallahi suna da yawa kuma na yi imani wanda suke jin maganan na wanda abin ya shafe su za su yadda da ni Allah ya taimake mu kuma ya tsare mu to mala yace wal ara'il fasida ko wuraren da ake yada ra'ayoyi wanda yake na barna wal amalin mubtada da kuma ayyuka wanda suke na kirkira a cikin addini min du'ati su na daga cikin masu kira malamai amma ba na gari ba wa dalal wanda suke kira kan bata sannan na uku yace wa yadkhulu fiha aidan har wa yau cewa la yashhaduna zura dinna yana daga cikin abin da zai shiga ciki al majalisul lati tuqamu fiha ayadul mushrikin wuraren zaman da a cikin ta ake tsayuwa da bukukuwa na mushrikai irin abin da an ce a ayat shine abin da aka sa mai lokaci ya je ya dawo kamar irin su valentine a ce ranan kaza za a taru a ranan masoya ko ranan kaza za a yi kaza dai kaza dai kaza dai da sauransu to kaga abin da ke zuwa da dama shine idi wal mawasimul lati yahtalifuna fiha da kuma wurare waɗanda suke taruwa a cikin sa fa yahrimu alal muslim dan haka dai ya zama haramu akan mutum inda shi musulmi ne huduriha ya rinka halartar irin waɗannan wurare autan awu menene tahni'atuhum ko ko ya rinka yi musu congratulation yana musu murna wa izharul farhi ka rinka bayyana farin ciki wa sururu riha da jin dadi da irin abin da suke aikata alhalin kasan laifi ne Allah ya hana fa jami'u ma taqaddama dukkan waɗannan abu da kuka ji wanda ya gabata tashmuluhu al-aya wannan aya ta kunshe su tayi hani akan su walihada wannan ne ma ya sanya tanawwa'at ibaratu salafus salih Eh, aka samu nau'i daban-daban na fassarar da malamai magabata suka yi fil bayani wurin kokarin bayyana me ake nufi almuradu ake nufi bizur da kalman zur fi qawlihi fi fil aya a cikin wannan aya din qala al-hafiz ibn ibn jarir at-tabari manya sun zaka al-hafiz ibn jarir at-tabari yake cewa ba'da an saka aqwalus salaf bayan ya jero maganganun magabata dama aka tafsirin shi yake ko fi qawlihi ta'ala wanda suka ce kaza wanda suka ce kaza duk da ya gama kawowa dangane da wannan aya wani lokaci yakan jero sai faɗi nashi ra'ayin a ƙarshe wani lokaci kuma sai jero kai dai ka ji sai ka amfani da abin da ka ji ɗin ka ɗauka abin da ya san ba cutarwa a ciki sai ce fa'aula fa'aula aqwalu ko fa'aula akwal bisawabi abin da ya fi dacewa daga cikin dukkan fassarar da magabata suka yi a game da wannan aya fi ta'wilihi wurin fassara wannan aya an yuqalu fassarar da ta fi daidai shine a ce walladina la yashhaduna shay'an min al-batil sune mutanen da ba ta halartar kowane irin abu na barna la shirkan wannan abin shirka ne wala ghina'an ko kaɗe-kaɗe ne wala kadiban ko ko wuri ne da za a tara yi ƙarya wala gaira zalika ko wani abu makamancin wannan wa kullu ma lazimahu al-ismu zur hakanan dukkan wani abun da ake iya dora masa ya luzumce shi fadin wannan abu barna ne shi li'anna Allah amma fi wasfihi domin Allah ta'ala ya game siffanta irin wannan iyahun irin waɗannan mutane annahum da cewa la yashhaduna zur inda mutum mutumin kirki ne to ba zai linka halartar wurare na barna ba ga yana cikin jami'ul bayan mujalladi na 17 shafi na 523 malace fa ibadur rahman dan haka dai bayin Allah na kwarai ya ku yan uwa la yashhaduna al majalisa bi jami'i suwariha ba sa halartar irin waɗannan wuraren zama da dukkanin misalan da muka je wa babi aula ballantana ma har a ce min babi aula ballantana har ya zo a kai ga cewa Allah ya kawo min humzur a ce su ne kuma a yau ma suke yin barnan ko suke ma ƙage, ko suke aikata ɗaya daga cikin waɗancan laifuka malai ce ƙaulihi ta'ala haka nan Allah subhanahu wataala da ce wa idza marru bil lagwi marru kirama wato asalin idan kuma suka zo wucewa ta wurin da ake aikata asha sai su wuce suna masu mutunta kansu yace fahum su salihan bayin Allah Allah ka mu a cikinsu. su la ba sa halartar irin wannan wuri wala ya'tuna shay'an minha qasdan kuma ba sa halartar kowanne daga cikinsu su qasdan da dadin rai dalili na iya kai ka wa'azi na iya kai ka ko akwai wurin da yake na barna ne amma shi mai wa'azi zai iya zuwa wurin mun taɓa zuwa kogi state saman tulun giya muka hau <laughs> muna wa'azi wallahi ban taɓa ganin tulu irin wannan ba malam wallahi turan da ne rundun ni ban san da ne aka yi shi ba kuma ba gini ba ne takawa fa ake azurrafa bokita ɗibo burkutu wallahi masu shan burkutun sun fi ɗari biyu don wurin ya kusa rabin filin ƙwallo haka aka zagaye kowa na zaune da ƙwarya kaga ɗa'a mai ɗibo wanne kaɗai su uku irin da'an da ba a yi ko a masallatanmu ka gwada yin sallar minti takwas ka ji abin da za a faɗa unguwanku ga limaman nan ai abu <laughs> ko ya sani in ka da sai ka ji an sanya masallacin ka suna to amma haka nan sai da muka rabu biyu akwai sai yan uwa daga Abuja da suka zo daji ne sosai muka shiga da su lokacin ba a cinikin mutane za muka je tare da su sun fito da awa su suna da kuɗi mu kuma muna da ɗan ƙoƙarin da muke da shi zai muka haɗu kuma sun ma mu experience ke gaya mana sama ake hawa a ɗaura lasifika sai a fara karatun ƙur'ani sai su ta fitowa in sun fito sai a sa wanda ke jin yaran sai ya fara musu waka in suka amsa sai a fara wa'azi wallahi sai su musulunta to shine da aka ce ga wurin da suke can shan giya da sun taru wance yace shi bala shi bana ce alquran sai naje ana zuwa kuwa ai wanda ya fara musulunta cewa yayi ba a ji kyaman su ba aka zo shi yasa ya musulunta yace kuma yana so a bashi suna Abubakar ya za a iya bashi aka ce amma baka <laughs> aka aka yi ku zo mu je saboda lokaci to Allah ta'ala malam da ya kawo ne ce wala ya tuna shay'an minha qasdan ko walakin sai dai hanzari ba gudu ba in ƙuddira an marra ahadun minhum idan har Allah ya kaddara wanda daga cikin su yazo wucewa bi majlisin a wurin zama wanda fihi shay'un min hadhihi almunkarat a cikin sa akwai daya daga cikin irin waɗannan zai iya ku zo lecture kawai sai kaga ta zai iya wa an gaishe ka kai daurin aure ka zo ko sai da kuka shiga ana cikin abu ko sai ka ji an sako na abin da ba shi kenan ba shi kenan in za ka iya kai nasiha a wurin in ba za ka iya ba kai mene ka ji abin a zuci ka gama naka ko ka gaya ma wanda suke cewa su ji tsoron Allah awil batil ko wurin da yake na banda fa innahu yamurru biha mutun zai wuce irin wannan wuri ne mukriman nafsahu yana mai mutunta kansa an ha gabarin wannan abu shi ba zai yi ba mu'ridan anha yana mai bada baya ga abin da suke aikatawa mutanazzihan anil julus fiha yana mai nisanta da tsarkake kanshi cewa shi ba zai zauna a wurin ba a sifatu sabi'a sifa ta kusa da ƙarshe ta'zimuhum li kalamillah dukkan bawan Allah na kwarai na girmama maganan Allah baya jiran sai an ta masa cece kuce wa ilmuhum bima fihi da kuma sanin su na abin da Allah ya faɗa qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمّا wa amyana bayin Allah na kware su ne waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ayoyin ubangijinsu lam yakhiru alaiha summan wa amyana ba sa fuskantar su suna kurani kuma makafi ba su ƙin ji kuma ba su ƙin gani ga ayoyi male ce kalamullahi subhanahu wataala sha'nuhu azim kun ga maganan Allah Qur'ani ko hadisi al'amarin fa mai girma ne ba abin wasa bane a wurin mu'mini wa makanatuhu jalila matsayinsa mai girma ne fi nufusa ibadir rahman a cikin zukatan bayin Allah mai rahama fala yuqabilunahu bisujudi wal i'rad duk bayin Allah na kwarai ba sa fuskantar maganan Allah madaukin sarki ta hanyar bayar da baya shine bisudud su ba maganan Allah baya wal i'rad ko su bujire ma abinda Allah ya ce ai mumini bai wannan wal yu'azzimunahu a maimakon haka zaga suna girmama maganan Allah wai jillunahu suna ganin martaban maganansa wai yusinuna istima'ahu suna kyautata saurare ga maganan Allah wal intifa'i bihi da kuma amfana da shi su ji ina ne daidai su ci gaba ina ne kuskure su gyara wa qauluhu azza wa jalla haka fadin Allah mai girma da daukaka a cikin ayan da yace lam yakhidu 'alayha summa nu'miyana ba su fuskantar su suna kurame kuma makafi ai abun nufi idan sama'u li kalamillah idan suka saurari maganan Allah kalamin rabbi maganan ubangiji lam yakunu kal asammi ba su zama kamar wasu kurane wanda ba su ji wa'azi ba alladhi la yasma'u irin mutumin da baya ko jin magana fayantafi'u bil mau'iza ballantana ma ya amfana da wa'azin da aka yi mishi wala kal'ama hakanan ba su mai da kansu idan su koma kamar makafi alladhi la yubsir makahu wanda baya gani balkum yuhsinuna al-istima su a maimakon haka sukan saurari maganan Allah da kyau wa yantafi'una bil mawa'idi kuma su amfana da wa'azozin da ke cikin maganan Allah wa ya'maluna bi ahkamihi kuma suna aiki da hukuncin Allah ko da bai musu dadi ba wa hidayatihi kuma suna biyayya zuwa ga shiriyansa a matsayin shine wayewa da ci gaba a rayuwarsu fa an qatada bini dama da'ama an karbo daga da dan dama'ati annahu qala lalle ya ce inda hadhihi al-aya a yayin da aka karanta wannan aya da ya tashi bayani su wane ne waɗanda suke ba su fuskantar wato maganan Allah da kurumci ko makanta sai ce lan yasummu anil haqq ba sa jin gaskiya su sauraranta ka san mutum na da san rai to yana da matsala ko ya ga gaskiya ba zai dauka ba to zalin Allah ba sa haka walam ya'mau fihi sannan kuma ba sa makancewa ga gaskiya hum in ka gansu qaumun wasu irin mutane ne aqalu anillahi wanda suka samu ilimi daga Allah suka fahimci wane ne Allah subhanahu wataala fantafa'u wannan yasa sai suka amfana bima sami'u da abin da suka ji daga Allah min kitabillahi a daga cikin littafin Allah malai ce qad zamma Allahu azza wa jalla man yatakabbaru ala ayati Allahi wa hidayatihi haqiqa Allah madaukin sarki zamma ya zargi man dukkan mutumin da ya takabbar yake yin girman kai da nuna isa ala ayatin lahi akan ayoyin Allah alhalin ya fahimci gaskiya wa hidayatihi kuma akan shiryan da Allah ya ce shi sai nuna girman kai Wata kudu Hul'iz ya rinka jin shi yana da wani buwaya bil ismi a cikin sabo fa yastamirru fi batilihi sai zamto ya doge ya ci gaba da barnan da yake yi Wata tawa'adahu Allah ya yi ma irin wannan mutum alkawari bi azabin jahannam da cewa ta ya kona shi a jahannama Allah ka tsare mu ya Allah qala ta'ala malaci Allah malaukakin sarki ya ce wa idza qila lahu taqilla irin mutanen nan sune waɗanda in aka ce da su ku ji tsoron Allah akhadhatku al'izzatu bil ismi sai girman kai ya kama shi saboda sabo fa hasbuhu jahannam Allah ya ce to jahannama ta ishe shi makwanci ran da zamu hadu wa mihad kuma lallai tir da wannan kusan makwanci idan ya kasance shine jahannama wa qala annabi sallallahu yan uwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna abghadha kalami ila mafi fushi maganan da tafi fusata Allah fiye da kowanne an yaqula ar-rajulu lir ya kalli wani ɗan uwansa yana yi masa nasiha mutum ya kalli mutum da nufin zai masa nasiha ya buɗe baki ya ce da shi ittaqillaha wana ka ji tsoron Allah a wannan abin da kake yi fa yaqulu sai shi wannan wanda aka yi nasihan ya ce alaika nafsak ka ji da kanka ba ruwanka da ni kabarinka daban wa daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba magana da tafi fusa ta Allah kaman wannan mata ko suna da rabo mai yawa a wannan magana kun fahimci magana mm wata ma wa'azi zaka ce sa'idawa ko ko a ce kana ruwa wata ta ƙara ta ce kusa ma da kada to ga kada nan jahannama a gyara a tuba a gyara yan uwa a sifatu samina, sifan mu ta takwas insha Allah ta ƙarshe wanda daga shi sai rufewa ina ya tuhum dukkan bayan Allah na ƙwarai suna da kulawa ta musamman suka rinka kulawa bi idan roƙo wallahi rayuwar nan ba za ka iya ba sai Allah ya taya ka don wanda ya fi kama ya sare ya gaza to saboda haka in kana neman mafita koma wurin Allah to shi yasa sai Allah shi ma ya rufe da wannan ka gane ko kayi can kokarin ka ba zai baka ba sai inna su? suna kulawa da addu'a wa tadarru lillahi da kankan da kai zuwa ga Allah Allah ka azurta mu da duka biyun in mun roka kuma Allah ka amsa mana qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce ya ku yan uwa walladina yaquluna waɗannan an bayin Allah na kwarai sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu hablana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ka ba mu masu sanyaya mana zukata shi shine ƙurrata ayun waj'alna lil na imama kuma ka sanya mu abun koyi ga masu jin tsoronka ka sanya mu ne wanda zamu shiga gaba bayinka na kwarai su koyi da mu kaga wannan addu'a ce babba famin sifati ibadir rahmani al lallai daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama wanda suke da kamala kamala irin ta imani ya bid du'a suna da cikakkiyar kulawa da addu'a fahum domin su ne mutanen da za ka tarar da su muftaƙiru na ilallahi kullum suna nuna bukatuwansu zuwa ga Allah ba sa ruduwa da kawunansu una ilaihi suna masu neman mafaka a wurin Allah na alaihi suna masu fuskantar shi da ayyuka na kwarai fuskantar shi ba sa yi da laifuka sai aikin kirki wa jami'u hajatihim hakanan dukkanin bukatunsu wa masalihihim da abubuwan da suke maslaha na rayuwarsu addiniya na addini wa wuya da ta duniya zaka tadda su yarjuna ha minhu suna fatan samunsu ne daga wurin Allah wahdahu shi shi kadai la sharika la kube, da abokin tarayya dan ya bayar tabadu thumma hum fi du'aihim hakanan salihan bayan Allah nan na kwarai ka tarar da su a cikin addu'an su yahrisuna ala jawami'id du'a suna kwadaituwa wurin yin addu'a da ta tattaro alkhairai masu yawa shine jawami'id du'a addu'an da ga kalmomin kaɗan amma da za a yi ta buɗa maka abin da ke ƙarƙashin kalmomin to su kansu ba su san abin da suka roƙa ba sai in ya faru wa an fa'ihi da kuma mafi amfaninsa fa ƙaulihim domin in mun fahimci ayan da kyau inda suke cewa rabbana ubangijin mu hablana ka bamu min azwajina daga matanmu na aure wa zuriyatina da da da, da zuriyanmu a'yun abinda zai zai sanya ya mana zukata waj'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu mu kasance abin koyi ga masu jin tsoronka hazar du'a wannan addu'a min ajma'i du'a tana daga cikin addu'a da ta tattare alkhairai ta tattare addu'o'i masu yawa a ciki wa anfa'ihi kuma suka ya ɗauki mafi amfani fasihi domin in kun kalli addu'an a cikin ta fa awwalan a karan farko du'a'ul mar'i Mutum yana roƙo ne bi an taqarra a akan Allah ya sa zuciyarsa ta daɗi duk abin da ka samu duniya in ba kwanciya hankali har yanzu da sauran aiki wa yas'ada kuma zuciyar nan ta rabauta kalbahu zuciyar ya zamto ta rabauta bi salahi ahlihi ta yanda zai ga ƴaƴansa dukkan su shiryayyu wa auladihi da kuma iyalansa matansa kenan wa auladihi da ƴaƴansa fi ta'abbudihim ta yanda da ya kalle su zai ga masu bautan Allah ne in kana da ɗa mai son bauta an maka arzikin da ya fi a baka ɗa mai tarin kuɗi ba bautan Allah wa akhlaqihim hakanan Allah ya sa da ka kalli ɗabi'unsu ka rinka gode ma Allah da yasa su ne ‘ya'yanka wa ta'amulatihim in ka ga mu'amalansu da, da, wasu ka rinka jin kai na gode ma Allah da ya ban kaman wani akwai wani mai martaba ne ya rasu Allah ji kansa da rahama ba sai na faɗa ba in ya tashi ma ‘ya'yansa kyauta wani lokaci ‘ya'yan suka ce sai ba mu miliyan biyu in ya zo kan wani sai ba shi miliyan biyar ko miliyan shida suka ce ba mu damu ba don mun san halin wancan amma wata rana sai suke so su ɗan tuntuɓi mahaifin don su ƙaru da shi sarki ne suka ce ranka yadda suka suka ce duk in ka zo ba mu kyauta sai mu ga shi in ka zo sai ka ninka kyautan da kake ba shi sai ce haka ne ku kun sani duk in na ba ku naku naku ne shi ko nashi na jama'a ne Ya ce shi yasa ke mai yanzu ɗan shi ma yaro kai ba kowa bane dan isan zazzaune Umar Shehu Idris Allah ji kansa da rahama haka ne martaba sarkin zazzaune kan ci yakan ce in sai in bashi sai in ji an zo ana mun godiyan kyautan da ban yi ba zai je kalli wasu mabukata ya ce mai martaba ya ce a baku kuma fa nashi sai dai mai martaba ya ji ana godiya to walillahi almasalul a'la <laughs> wanda yafi bin Allah ran alkiyama shi ma irin kyautan sa kenan Ko mu je saboda lokaci afwan alkhairi ne shi yasa muka bayyana ko amma dukkan 'ya'yansa alhamdulillah shiryayyu ne ko mutanen kirki ne mutanen kirki ne Allah kuma ya ƙara musu albarka ya ji kan mai martaba da rahama ina ne wallahi ban ga wurin ba eh, ina ne أجمع an عن فيه في an yatafaqari na يتفق wa بعين qalbi ban gani ba fi تعبدهم haka nan a cikin bautan da suke ma Allah akhlaqihim da dabi'unsu shine na tsaya akai wa mu'amalatihim da kuma mu'amalolinsu wa aishihim da irin rayuwansu kaga danka ba fasiki ba ba kaza ba dole ka ji kwanciyar hankali wani fa yana da dan da in ya waiga ga baya gida zai ce a nemo ina ya tafi dan ya san yanzu nan zai jike la an kira shi police station ko wuri kaza ko ana raba fada a bayan layi dan Allah ba haka bane haka abin yake Allah ka shirya mana wa birrihim biwalidayhim walidai da irin biyayyansu nagartan da suke wa iyayensu wa ghairi zalika da ma wanda bamu faɗa ba maƙauli him. sannan haka nan faɗin saliyan bayan Allah da suke cewa waja'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu abun koyi ga masu tsoron Allah wannan gaban ya tazammanu du'a ya kunshi mutun yayi addu'a bi salahin nafsi awwalan cewa kai kanka Allah ya saka zama nagari wa dilalatiha alal khair kuma kana roƙon Allah kullun ya nuna maka alkhairi saboda kabi hatta ya kuna ba'da zalika qudwatan ta yanda har bayan in kaga alkhairin kuma kabi sai ka kasance abun koyi lil akharina ga wasu mutanen fi khisalil khair a wurin ɗabi'un alkhairi kaga ana sha'awan ka kai ma ana so a irin naka Allah ka sa mu a cikin su fa ya'tamman nasu sai a waye gari mutane suna koyi bihi da shi kun tuna hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to shine anan sai mutane su koyi da shi wa yaktaduna a bisimatihi sannan su rinka koyi da irin yanayinsa kenan ko fala yumkinu lil abd baya yiwa gabawa an yakuna qudwatan ya zamto abun koyi wa imaman kuma jagora lil muttaqina ga masu tsoron Allah dahu a bayansa ba zai mutu ya zama haka ba ga wasu su biyo shi a baya illa in kana muta'assiyan sai in shi ma kansa ya kasance mai koyi bil muttaqina ga masu tsoron Allah bil muttaqina qablahu ga wanda suke tsoron Allah kafin shi kaman sahabbai da wanda suka biyo baya muktadiyan bihim ya lamto mai koyi da sufi nafsihi a karan kansa harisan mai tsananin kwaɗayi ala tahsili khisalil khair wurin yaga ya samu ɗabi'u na alkhairi wal falah da dukkan wata ɗabi'an dan an same ta ake tsira fa inda zalika domin a irin wannan lokaci ne sayahrisul muttaquna su ma masu tsoron Allah sai su kwaɗaitu ala tisa'i bihi alal tisa'i wal ihtimami bihi wurin su ga su ma sun koyi sun riko da irin abin da shi ma yake kai wal intifa'i bi tawjihihi kuma su rinka amfana da fuskantarwansa duk wanda yace mawana bari mana an gama magana wa hadihi da shiriyar da yake kai wali hadha yanbaghi ala kulli muslimin wannan yasa ya dace ga duk wani mutum musulmi an ya halisa ala du'a ya kwaɗaitu wurin yin wannan addu'a wa an ya kuna ala lisanihi kuma wannan addu'a kullum ta zamto tana bisa harshenka ala musa barka zuwa liyanala hazal khair saboda muke samu na alkhairi al'azim mai girma alladhi tadammanahu wanda wannan asalin wato aya ta kunsa khatima rufewa Allah ka samu rufe da alkhairi Maliki thumma khatama Allahu hadha siyaqil mubarak sai Allah ya rufe wannan jerin ayoyin da ya kawo su mai albarka bi zikri jaza'i man ta Safa sifati sadiqa da ambatan sakamakon da zai ma duk wanda ya siffanci da waɗannan siffofi da suka gabata wa azimi sawabihi da kuma girman sakamakon da zai ba wanda ya siffanta da su qala azza wa jalla sai Allah ta'ala ce ulaika irin waɗannan mutane maza ne su ko mata yujzauna al gurfa, ni Allah zan saka musu da ɗakuna na aljanna sun samu ko waɗannan ɗakuna ne bima sabaru a sakamakon haƙurin da suka yi haƙuri a wuri uku haƙuri wurin bin Allah haƙuri a wurin barin saɓan Allah haƙuri a wurin yadda da ƙaddarorin da Allah ya maka marasa daɗi ka jira Allah zai saka insha Allah wai na fi ha hayyatan wa salama kuma a tare da su a cikinta ita wannan aljannan za a rinka musu gaisuwa wanda take ta salama Allah ta'ala sai faɗa abin da ya fi komai daɗi ce khalidi na fiha za su dawwama a cikinta hasunat mustaqarran wa muqama matabbata da mazaunu kuwa sun kyautata matukar suka kasance aljanna fa kana aljaza'u min jinsil amal sai kasance sakamakon da aka yi musu yayi daidai da aikin da suka yi a duniya falamma kanat awsafuhum rafi'a a yayin da siffofinsu da muka ji a waɗannan ayoyi sun zamto siffofi ne madaukaka aliyatan masu daraja kafa'ahum sai Allah ya saka sai kafa'ahum sai aka yi musu sakayya wanda koyi musu sakayyan shine rabbul alamin ubangijin tarikai bil da wasu ɗakuna al'aliya madaukaka jaza'an lahum a matsayin sakamako a gare su Allah ka sa muna da rabo wa ja a wasu hadhihi al ghuraf siffan waɗannan ɗakuna gidaje da za a ba su aljanna ya ala lisanin nabi sallallahu alaihi wa a bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi hina qala a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlal janna lallai yan aljanna yatara'auna ahlal ghuraf ana ganin wato ana ganin waɗanda suke da gidaje kana aljanna ko mu ce muna aljanna su za su rinka min fawqihim a sama da su ko tunda aljanna ne ya gara mu sa kanmu <laughs> eh, wasu za su ganin wasu daga can sama kama ya tara aunal kaukab kaman yadda kake hango tauraro daga nan ƙasa ad-durri wanda yake mai haske al-ghabir fil ufuq wanda yakan ɓace in alfijir ya fito ai in alfijir ya tafi dare ya shigo zaka rinka ganin taurari suna da haske masu kyan gani a sama min al-mashriq wal maghrib haka za a yi ta ganin su makuda da mafadar rana wannan ko ganin da za a yi ya faru ne litafadili ma bainahum saboda fifikon da ke ciki na daraja fa ahlul jannati dan haka nan da yan aljanna idza aradu an yanzuru li ahli al-ghuraf idan suna so su kalli waɗanda suke cikin waɗancan benaye ru'usa ru'usahum za su rinka daga kawunansu ne wa rauna hadhihi hilgora sai su rinka ganin waɗannan benaye kama nushahidu nahnu kawakib kaw al kama yadda mu ɗinnan da ƙasa muke kallon taurari al'ali, wanda suke madaukaka a sama Arrafe wanda ga can sun yi nisa an ɗaukaka su fi ya cikin sama mimma dullu. wanda wannan ke nuni akan cewa ala uluwi manazilihim cewa masaukansu gidajensu maɗaukaka ne da wurin daraja kuma kun san duk wanda ke sama kusa da Allah yake zuwa saboda aka je za su aka daga gidajen saboda kodan da aljannan su rufin aljannan shine al'arshin Allah eh shine aljannatul firdaus wannan koramin da ke zuwa sauran aljanna daga headquarter yake fita firdausi kuma Allah ya canza mu liƙe abun mu ko ko malam umar <laughs> insha Allah da mu za a dana bi iznillahi ko dai dage karmi shirkan nan kuma mi ta ibadan nan hmm. wa rif'ati darajatihim da kuma daukaka darajar su da aka yi fi jannatin na'im a cikin lambuna na ni'ima wa qawlihi azza wa jalla haka nan da fadin Allah ta'ala da yace wa laqawna fiha tahiyatan wa salama kuma a za su rinka haduwa da gaisuwa na aminci ai abun nufi ta talaqahumul mala'ika mala'iku ne za su rinka riskansu suna haduwa da su bi tahiyyatin da wani irin gaisuwa wadda suna gaishe su wa tarhib suna musu marabala ne shine salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar to za su rinka musu wannan wassalam suna musu sallama almutazammin wanda a cikin wannan sallaman ya kunshi lissalamati aminci shine la yasma'una fiha laghwan wala ta'tima la ce daga yau ba sauran bakin ciki kai duk in kana sai a ce khuludun khuludun bila maut ku sha zaman ku ba kuma za a mutu ba ba za a tsufa ba shikenan mala bakar kakka kara kiran mana sallah mun je aljanna ka kira mu anan da mun je can kai shiru ka tafi wurin uwar gidanka da korin in kuma ka bar mu mu ji da abin da ke gaban mu mu dai muna can fadan sahabbai in Allah ya yarda <laughs> minan naqaisi ban so ku gaje ne na daga abin da ana musu gaiso ne ta kunshi kubuta daga dukkan wata na ƙasa. wal gaisuwa ce wanda ke nuna ba sauran rashin lafiya wal gaisuwa ce da ke nuna ba sauran baƙin ciki da damuwa da zai same su Allah ka sa mu ji wannan fa hadha ma'alu haula'i wannan shine makoman irin waɗannan mutane wa ma'adihim da kuma matattaransu alladhi akramahumullahu bihi wanda Allah ta'ala ya karrama su da shi likamali kamali ta'abbudihim saboda kamalan bautan da suka yi ma Allah wal inqiyaduhum da jawu wanda suka yi suka kibiye su suka bi li hidayatihi shari'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka karantar da mu wato hidayati kitabihil karim abinda yazo na shari'a cikin littafin Allah mai girma wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala faɗin Allah madaukin sarki ko da yake cewa fi tamami siyaq a ƙarshen jeran giyan wannan bayanai da ya kawo yake cewa qul ma ya abudu qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum kace babu ruwan ubangiji babu ruwan ubangiji na da ku in ba dan ibadan ku ba ba abinda Allah zai yi da ku ba wani abu da za ku burge Allah da shi in dan baicin kuna bauta ma Allah magana ta girmama fihi a cikin wannan abu da magana da Allah ya faɗa anna maraddan najati lallai makoman tsira wa sa'ada da rabauta ilal ibadi zuwa ga bayi allake khalaqa Allahul khalqa li ajliha yana ci akwai a cikin menene zamu ce lallai makoman tsira da samun rabautan bayi gaba daya yana cikin abinda Allah ya halicci bayi domin sa ne wa aujadakum litaqiqiha kuma Allah ya samar da su domin ta yana nufin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya ce wa asakul aqwali fil aya mafi ingancin magana da malamai suka na tafsirin wannan aya na qul ma ya a bikum rabbi laula du'aukum shine anna ma'naha abinda take nufi shine ma yasna'u bikum rabbi ba abinda ubangiji na zai yi da ku laula ibadatukum iyyaku indan baitin kuna bauta mai da duk da ku da aladu duk daya wai dai misalin da za ku ji abin da gaske ne Fahuwa subhanahu domin shi Allah subhanahu wataala lam yakhluqukum bi halice ku ba illa li ibadatihi sai dan ku bauta masa dan hakan kana so ka gane gejin matsayinka da certificate ɗinka duba alakanka da bauta gare shi ballagana Allahu ajma'ina sifati ibadir rahman Allah ta'ala ka riskar da mu ka isar da mu ka sada mu da siffofin bayin Allah mai rahama wa sabbatana ala alhaq ya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ko mun ha maza ha mata wal huda Allah ka tabbatar da mu akan shari'a wal iman da imani wa nas'aluhu subhanahu kuma kamar haka muke roƙon Allah madaukaki an yuwaffiqana da ya datar da mu wa jami'al muslimin da dukkanin musulmi lima yuhibbuhu lana da duk abin da yake son shi a gare mu wa yardahu kuma wanda ya yarda da shi min alqawli wal amal na daga magana da aiki fa innahu domin lalle Allah subhanahu wataala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu dabara ba karfi face koma zuwa ga Allah madaukaki kuma mai girma mala ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin salikai wa sallallahu ala nabiyyina muhammad tsira da aminci Allah tabbata ga annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sabansa wa sallama tasliman kathira da kuma aminci da tsira mai yawa da'iman na koda yaushe ila yau middin har zuwa ranar sakamako to yan uwa amin ya rab duk abin da dai aka yi dole zai yiwu akwai kuskure ko makamantansu da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure a ciki Allah ta'ala ya ya yafe mana kuma ya yafe mana baki ɗaya za a haƙuri sai mu tashi da rabi da Allah ai hakuri saboda kamar inda na faɗa akwai ok haka to masha Allah a wannan ya shafi ka gara da Allah ya sa ka miƙo mu bari yi sanarwan kafin wannan kamar yadda na muka faɗa ranar juma'a da kuma farkon wannan dauran na farko wannan ita ce daura ta farko da aka yyg ku kiyaye kuma za mu rubuta za mu aje littafi a masallaci mu rinka recording wannan ita ce daura ta farko a cikin silsilan daurori da za su rinka gudana a musu bin umar insha Allah wannan daura za ta kunshi yan uwa dalibai, da malamanmu da ake yin karatu da da'awa a wannan unguwa da cikin garin Kaduna da wajenta na yi wannan ne a matsayin buɗewa ga majalisun mata na karatu da za mu rinka yi duk ranar litini a wannan masallaci don haka mata da muke karatu da ku a alfaruk yanzu majalisi ya dawo masallaci daga ranar litini ne zuwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan majalisi kuma littattafan da muke su za mu ci gaba a bayan sallar la'asar a wannan masallaci sannan na biyu shi ne daura yanzu za mu rinka shawara da yan uwa alhamdulillahi duk ga kusan wanda nake ga ya kamata ce na wurin nan yau Allah ya azurta mu yana nan wannan masallaci kamar yadda muka sani masallaci na Allah ne raya wurin da yake kuma na addini yana bukatan karfafa da goyon baya da ɗinkewa da haɗin kai da taimakekeniyan juna wurin aga da'awa ta ci gaba akwai tare da mu malam umar na nan ga malam mustapha ga malam abubakar dukkan waɗannan mutane ku da na faɗa dukkaninsu sun taɓa yin huɗu ba wasu ma ba so ɗaya ba kan mimbari na wannan masallaci sau da haka suna daga cikin wanda za mu rinka sirkawa ga su malam ismail ga su malam murtala ga su malam isa za mu dubi kuma nas littafi da wanda zai gabatar ta yi wuni ta yi wani ta yi bako amma da insha Allah za mu rinka sa daurori kuma wannan dauran zami magana duk da bamu kai ga magana da su ba ba zai takaitu a masallacin mus'ab shi kadai ba saboda akwai wurare da dama waɗanda ke buƙatar mu haɗe mu dunkule su ma duk mu raya juna na san akwai musfir makwabtan mu ne abin da ya mus'ab shi ya musfir haka na akwai ashabab ita mata mu ce abin da ya mus'ab shi yayi ashabab Sau da haka wannan dai siri silsila da daura ta ɗaya ce ta biyu in Allah da tana tafe a ina za a yi ta yaushe za a yi ta wannan kuma za mu shawara da ƴan uwa za mu ji in mun samu baƙin malamai Allah da su rinka shigo mana lokaci bayan lokaci sannan kuma su ma da muke tare irin su malam Nura da duk sauran da muke da'awa da su za mu duba mai timetable na shekara guda gaba ɗaya bi idnillahi ta'ala so da kamar yadda na faɗa a jiya ina son cika alƙawari na ku yi mun haƙuri ko da minti kaɗan ne ‘yan uwan yana fatan ko fata alkhairi ne su yi mana sai dai kafin nan ‘yan majalisun alfaruk da muke sun yi biko na dama na yi bikon kaina amma wannan abin da kuka turo biko ne mai ƙarfi sun tara kuɗi na gugan kuɗi naira dubu talatin da ɗari shida da hamsin don haka wannan kuɗi za mu sa shi a asusun mus'ab bin umar insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma wanda tijo ranar nan shi ma ya ba da gudunmuwan naira dubu ashirin to Allah ya sa da tijan aljanna ne shi ma sau da aka mun samu naira dubu hamsin da ɗari shida da hamsin ba neman taimako muka yi a majalisun ba shi satin da muka fara ba ku ji ne maganan ba wannan ma ban san da shi ba yanzu na aka miko mu neman taimakon mu yana da tsari yana da lokaci saboda haka wannan riban kafa ne kawai ya shigo amma ba mu sanar da neman taimako ko guda ɗaya ba kuma ba za mu sanar a yanzu a nan ba in lokacin neman taimakon ya yi za mu nemi taimako insha Allah Ah, malam umar da laka tsara mana man yabda muna bukatan kalmomi da gare ku ko da minti biyu ne malam mustapha to ka fara karshe baba shi zai rufe mana babban limaminmu na gari gaba ɗaya. malam mustapha bismillah mata su yi haƙuri, yau ko kun yi tuwon dare ku yi haƙuri? akwai yan nesa sosai gaskiya na san na takura kafin yi magana gaskiya yana so in yi fatan alkhairi na musamman ga ɗalibanmu na majalisi na unguwar dosa Allah da ni ban yaban ɗalibi gaban idansa amma dai kun yi abin da dole in yabe ku muku fata alkhairi gaskiya kun yi kokari Allah kuma ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku ilimi mai amfani Allah shirya muku zurriyan ku Allah ya maishe ku gidajen ku lafiya tare da duka wanda suka halarta to ina ganin ka zauna nan ne ko na nan malama na'am bismillah bismillah wallahi nan ba yake a'a sai ai saboda kasa sha wahalar juya kyamar wani faddar صبر عليه